koyar da ladabi ya kai matuka hatta cin abinci sai da annabi ya koya wa sahabbai yadda ake yi a yayin da ainihin imam muslim ya ruwaito hadisi daga umar ɗan gidan abu salama wato wani yaro ne agolan annabi sallallahu alaihi wasallam uban shi abu salama ya rasu annabi ya je ya auri uwar shi da ya auri uwar shi ummu salama dama ta yi kukan cewa tana da agololi guda biyu akwai umar akwai zainab annabi za ka iya rike su annabi ya ce ai allah zai rike su annabi ya ga wannan yaro ya zauna zai ci abinci sai ya ce mishi kai in za ka ci abinci ka yi bismillah ka ci gabanka sannan kuma ka ainihin wato lura da ladabi wato haƙƙin waɗanda kake cin abinci tare da su karkaci ainihin fiye da yadda wani yake ci misali ɗan wake ne aka sa ana tsikarin ɗaiɗai kai ma ka tsikari ɗaya in ɗayan nan kana gaya maka kaɗan to ka nemi izinin abokan ciyayyarka jama'a ni ɗaya min kaɗan zan rinka tsikarin biyu in sun ce sun yadda to in sun ce a'a sai ka tsikari ɗaya ɗin nan don a koya maka adalci tun daga nan don in ka iya zalunci tun daga wajen loma to babu shakka zaka iya zalunci a ko'ina